Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su kara tabbata ga annabin manzon tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa a ci gaba da kawo muku tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata na azumin ramadana da muke kawo muku insha Allah wannan lokaci za mu kawo muku ci gaban tafsirin na alkur'ani mai girma wanda shahararriyar malamar addinin musulunci nan kuma ga muftin Najeriya wato sayyada Hafsat Sheikh Sharif Ibrahim Sali Al-Hussein take gabatarwa. wanda wannan tafsirin alkur'ani mai girma shine na rana na goma sha shida ga watan azumin ramadana a wannan shekara ta 2024 da muke ciki tare da fatan allah ya saka sai ya dada alkhairi da irin wannan namijin kokari da take da kuma allah ubangiji ya ba mu ikon saurara kuma ya ba mu ikon aiki da abin da sai ya da za ta karantar da mu daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma amin a yi sauraro da kallo lafiya الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم سب الجلال وأدري الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأئمة المجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وبركة مدى يوم barkanmu da azumi yau barkanmu da safiya ta wannan rana mai albarka rana ta goma sha shida a cikin wata mai albarka watan azumi na shekara dubu biyu da arba'in da hudu da ashirin da hudu da shekara wanda ya zo daidai shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina Allah ya ba mu ikon yi kuma Allah ya biya bukatunmu duka Allah kuma ya karbi ibadunmu Allah ya sa mu dace alhamdulillah na'am وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Eh, ubangiji Allah mai girma yana cewa watammat tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimati wa huwa samiul alim wannan magana alqur'ani ne mai girma ake nufi da shi wato hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya saukar a alqur'ani ya ƙare a bisa gaskiya shi kuma labarun da ya zo da shi alƙur'ani duk gaskiyar shi ta bayyana kuma hukuncin Allah ya riga ya tabbata a cikin alƙur'ani mai girma don haka ubangiji Allah yana cewa la mubaddila li kalimati babu wanda ya isa ya canza hukuncin Allah koko ya mayar da ƙaddara ta Allah idan ubangiji Allah ya saukar da ƙaddara ba mai isa ya canza ta da fatan an gane na'am wa huwa sami'ul alim wa huwa sami'ul Allah shine yakan sani yana da sanin bayinsa da maganganun da suke yi duk yana ji kuma yana da ilimi akan halayen bayinsa gaba ɗaya na duniya kowane mutum na da halin shi kowane halitta na da halinta haka kuma ubangiji Allah subhanahu wataala shine mai sanin duk halayen bayinsa kuma shine mai jin duk maganganun da suke faɗa wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah ubangiji Allah anan yana cewa wa in tuti akthara man fil ardi wato in za ka yi biyayya ko ko za ka biye wa wayannan kafirai aksara min fil a wancan lokaci a wancan zamani su ne sun fi yawa a duniya kafirai din so suka fi yawa dan haka ubangiji Allah yana ce in tu wa in tuqi aksara min fil ardi udilluka an sabilillah za su kwatar da kai daga hanyar gaskiya sai su juye maka kanka daga hanyar gaskiya da kake binta don haka kada ka biye musu kada ka yi musu biyayya da fatan an gane in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun su wa'annan kafirai a ta hanyar ta dalilin gaskiya wannan a dalilin addini akan lamarin addini wato ba sa akan lamarin addini ba sa yin gaskiya kawai sai zato zato ma da ƙaryanta zato ma ba zaton gaskiya ba ba zaton alheri ba ne zaton ƙarya ne saboda suna kwaikwayon iyayensu na da ne akan suna zaton cewa addininmu na musulunci na addini da ubangiji Allah ya saukar ba daidai ba ne wannan shine zatonsu shine yaran da suka zo a bayansu su ma kuma suna kwaikwayon su. da fatan ana ganewa. Mhm. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Inna rabbaka ya Muhammad. Wato ubangijinka ya Muhammad yana sane da mutane domin mutane sun kasu kashi biyu wasu sun yi imani da Allah subhanahu wataala sun yadda da sayyidina Muhammad duk abin da yake faɗa sun yadda da alqur'ani da ayoyinsa amma wasu kuma sun kafirta sun zama kafirai sun yi yadda da sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma duka kashi biyu kowanne su wanda ya bi hanyar shiriya ubangiji Allah subhanahu wataala yana sane da shi wanda kuma ya kauce wa hanya ko ya juye kanshi a hanya shi ma ubangiji Allah subhanahu wataala yana sane da shi Don haka ubangiji Allah ya ce, "Ina rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin na'am فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ولن الآية إتجي وند أبنجي الله سبحانه وتعالى يا أيقوتا يا سوقد إتوا سيدنا محمد دومين تيمان بياني halalin yanka za ta kwatanta mana yaya za a yi yanka kuma wanne wani yanka ne ya kamata mutum ya ci wani yanka ne mutum bai kamata ya ci ba to don haka ubangiji Allah ya ce fakulu mimma zukira a alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga naman dabban da kuka yanka ta da sunan Allah domin idan za a yanka dabba sai an sa za a sa wuka sai an ce bismillahi Allahu akbar sannan za ta halatta domin arnawa idan za su yanka dabba wata dabba sai su kama ta kawai su ba ta wuka da rai ya fita bai fita ba ranta yana nan sai a zo a ba ta wuta wata kuma da ranta haka a zuba mata kalanzir sai a zuba mata wuta a ba ta ashana to irin naman nan duka ya zama haramu kowace dabba an yanka ta ba tare da sunan ubangiji Allah ba to dabban nan ta zama haramun mutum ba zai ci ba da musulmi ba zai ci ba don haka ubangiji Allah subhanahu ta’ala yana cewa fakulu ma, zukira smullahi alaihi fakulu mimma zukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin ku ci daga naman dabban da za ku yanka ta da hannunku kuma da sunan Allah Ubangiji. To wannan ta halanta muku ku ci. Idan har kun yarda da ayoyin Allah kuma kun yarda da Allah shine Ubangijinku. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه فشن ميزي هناكو كتي دقا نامن دا كوكا ينكا دا hannunku كما دا سونا, sunan Allah subhanahu wataala kuka yanka shi domin ubangiji Allah subhanahu wataala wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma tudtum ilayhi ubangiji Allah fa ya bayyana muku halalun da haramun ya fassala muku duk da ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin walakin ya ce wa bainahuma umurun mushtabiha fa da halal akwai dai abubuwan da suke kamanni da su amma ubangiji Allah ya bayyana su ya waddaha su a cikin alkur'ani mai girma hakan nan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa shi ma ya bayyana halalun da haramun to shin me yasa ba za ku ci daga nama wanda ubangiji Allah ya bayyana muku da za ku yanka shi da sunan shi to don haka ku ci daga wannan nama don ubangiji Allah ya bayyana duk haramu a cikin alkur'ani mai girma akwai wata aya da take cewa hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li llahi bihi illa wa ma uhilla li llahi illa bi to akwai wata aya kuma duka irin wannan din to amma a nan ubangiji Allah ce illa mafuritu sai dai idan ya zama dole to ta yaya dole an ce mushe haramun ne ko amma akwai dole dole kamar yaya mutum yana tafiya a jeji yana shan wahala yana jin wuya yana jin yunwa sosai babu mafita ba yadda zai yi ya ga mushe a kusa da shi zai yi ya ci nama Anan ya zama dole ubangiji Allah a nan ɗin li'annar dinu yusuf ubangiji Allah ya sauƙaƙa mana a wannan ɗin duk ubangiji Allah ya yi bayani ya yi fasali ya yi bayani akan halalun da haramun duka gaba ɗaya kuma naman da za a ci wanda ba za a ci duk ubangiji Allah subhanahu wataala ya bayyana wato ya fassala shi a cikin alƙur'ani mai girma وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وإن كثيرا وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم to yawancin kafirai yawancin سنا قاتا ومتاني سنا كوتا دهنا دهنا دهنا hanya da akan suna ta sa suna ta halalta haramun kuma suna haramta halalu su ce wannan halal ne sai su ce a wannan haramun ne kada ku taɓa wannan halalun ne suna ta zuwa suna ta waswasi suna ta ziga mu'minai da suka samu wani wanda imani shi bai kai sosai ba sai su zo su sa shi ya kauce daga hanya su ce mishi a wannan halalun ne wannan haramun ne to don haka ubangiji Allah ya ce inna rabbaka هو أعلم بالمعتدين وتوشيء بنجي الله سبحانه وتعالى يا سوون يا إيت حدي يا سوون ديا وش مثالي أكان كافر شيكما ينا هنا الهيري دقسكيا وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسرون يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه Ubangiji Allah mai girma yana cewa, Ku daina ya hana laifi, dukkanin laifi Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, shi laifi ko da a zahiri ne, ko da a baɗini ne, ko ka ɓuya ko kin ɓuya kun yi wani laifi ubangiji Allah subhanahu wata'ala yana ganin shi domin haka yana cewa dukkanin laifuffuka mutum ya guje su mutum ya nisance su kada ya kusance su don haka ubangiji Allah a nan ya bayyana mana halalun da haramu ya shimfuɗa mana hanyoyin gaskiya da hanyar hanyar ƙarya hanya biyu ne ubangiji Allah ya shimfiɗa mana ya ce idan ka bi wannan hanya kana fitowa za ka samu ƙeya za ka samu rami za ka samu wahalhalu iri-iri to in ka yarda ka bi ta kai kaɗai ka sani to wannan hanya kuma aka sun fuɗa ta ya ce wannan idan ka bi ta za ka tafi can inda za ka je kuma za ka samu abin da ka kai ba ka yi tsammani ba na alheri to don haka an baka zaɓi duk hanyar da ka bi ta sai ka je ka bi ta ubangiji Allah dai ya saukar mana da alkur'ani ya saukar mana ya aiko mana da annabawa sun zo da hukunci da hikamkamu, ya sun zo da takaddu daga wajen Allah subhanahu wataala sun zo da hikima an zo da mu'jizozi an zo da ayoyi ya nuna mana dukkanin hanyar gaskiya to sauran kuma ya rage na mutane ne shine ubangiji Allah yace wazaru zahiran ismi wa batina ku nisan ku nisanta kanku daga laifuffuka duka laifi koda a koye koda laifi zahiri gaba daya ku nisance shi dan haka ubangiji Allah ya ce innal ladzina yaksubuna al-isma zauna bima kanu yaqtalifun duk mutumin da ya bi hanya mara gaskiya ko ko ya dau laifi ko ya bi hanyar gaskiya yana laifi to wannan mutumin a bar shi ya kwashe duk abin da ya kwashe daga duniya ya ɗiba duk abin da ya ɗiba daga duniya idan ya tafi ranar lahira a can kuma sai ya samu certificate nashi dawar da ya yi a duniya kamar idan ka jarrabawa ka gama sai a baka certificate naka a ce ga abin da ka ci ga abin da ka ci to hakan nan a lahira in ka je za ka tarar a can kowane irin grade ka samu shi za ka yi wa ka samu a duniya shi za ka samu a can akan jarrabawan da ka yi ta ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه kada ku ci ya ku mu'minai kada ku ci daga naman dabbobi wanda aka yanka ba ma Allah subhanahu wa ta'ala ba fi sabilillahi aka yankawa domin kafiran da za su ɗauki dabbobi sai su ce wannan sun yanka dali saboda gumakansu sun yanka saboda gumakansu don haka ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya hana cin wannan naman dabba koko dabban da za a yanka ta ba da sunan Allah ba kawai a ɗauki yar dabba a ba ta wuƙa, to wannan kamar ta mutu mushe ne wannan ma haramun ne don haka kada ku ce duk abin da ya zo a cikin alkur'ani mai girma idan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya ce wannan abu a bari to ya zama haramu a bari kenan gaba ɗaya in abu Alƙur'ani ya ce a yi shi to shi in an yi shi shi ne halalu don haka ubangiji Allah ya hana anan wala ta mimma min yuzkar ismu mimma lam kada ku ci daga naman dabban da aka yanka ta ba tare da sunan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ba na'am وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإن الشياطين ليوهون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون to fa shaidanu suna waswasi cikin zukatan mukafirai da mushrikai ƴan uwansu sai su ce musu shin wani waswasi za su ce musu su ce musu ku je ma musulmai wannan ba sun ce su suna son Allah suna bauta wa Allah ba to me yasa ba za su ci dabban da Allah ya kashe ta ba wato ba tare da an yanka ta ba an kashe Allah ya kashe ta Allah ne fa ya kashe ta amma su sun ce suna mishi biyayya ko ba za ku ci ba ku ce haramu ce wanda ku kuka yi ba kun ce kuna wa Allah biyayya ba to me yasa Allah ne ya kashe ta kuma ku ba za ku ci ba ku je ku musu bayani ku je ku musu zigi haka ku cika su ku kauce su daga hanya ku ce musu allansu da ku suke so shi ya kashe wannan dabba shi da hannun shi ya kashe don haka ku je ku ci wannan nama to wannan shaidanu ne suke yi suna ziga wannan kafirai don saboda su kuma su je su ziga mu'minai saboda su ci daga mushe shine ta inda aka ce suna halalta haramu kuma suna haramta halalu da fatan ana ganewa na'am نعم وإن أطعتموهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وإذا فكوك يمس بيئة كوك بأبن دسوك فلا وكما كن زمو مشركي كمانسو دان هنكا كوجي دوك أبن دا أبنجي الله سبحانه وتعالى يا هنا كما كو ku bi duk abin da Ubangiji Allah subhanahu wa أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها تو wannan aw man kana maitan fa kaman kafiri da musulmi ubangiji Allah ya kwatanta kafiri da macaccen mutum wanda bai da sukuni bai da harka shi dan mutum ne rayayye ne amma shi kamar macacce ne wannan ubangiji Allah subhanahu wataala shi ya kwatanta shi da haka to amman kana maitan fa to kamar mutum kafiri kuma shi musulmi Shi ne kaman mutumi wanda yana da imani shine mai haske mai annurin imani mai annurin shiriya to don haka ubangiji Allah ya kwatanta haka wata waya kuma wata mutane kuma suka ce sanadiyar saukar da wannan aya akan musuluncin na Hamza wallahu a'lam domin a lokacin da ubangiji Allah subhanahu wataala yi wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam izini akan ya bayyana musulunci da musulunci ana yin shi a goye a goye a lokacin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya saukar wahayi wa sayyidina Muhammad akan ya bayyana musulunci shikenan ya yada ya bayyana a cikin jama'a to lokacin sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad da jama'arsa suka je kan suna tafiya kan Ka'aba suka je kan Ka'aba sai a Abu Jahal Abu Jahal ya bi su da jama'a yana so wai ya nisance su daga ya nisantar da su daga Ka'aba kuma yana so ya nuna izgilanci irin nashi sai ga can sayyidina Hamza shi daman sayyidina Hamza shi abun nan ne wanda yana zuwa mai farauta ne to ya tashi daga farauta yana zuwa sai ya gansu a tare ce me yake faruwa ne suka ce mishi gashi gashi gashi abin da yake gudana sai sai na hamza ya ce musu to ni ba zan bi maganar kuma ba amma a jihar ni musulunci ya shiga raina ni na musulunta ya ce musu maganar da yawa ne amma za mu takaita ne za mu takaita ne ya ce ana aladi muhammad aqul ma aqul wa ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Meu filho, wannan kuma a nan fassara take cewa mutum kamar kai ta fice din kamar yana cikin duhu kamar masharu fi zulmati laysa bi kharijin minha to kamar mutum idon shi biyu ne amma ya shiga duhu kuma duhun da ya shiga bai gane hanyar ba bai san inda yake ba yana ta bubbugawa nan nan nan saboda ya samu mafita yana tafiya ya buga wannan ya buga wancan shi yana duhu ne idon shi yana gani amma wurin duhu ne to haka kafiri yake yana cikin duhun kafirci ya buga wannan ya buga wancan yayi wannan yayi wannan to amma musulmi yana cikin haske da kowane lokaci mai imani yana cikin hasken imani don haka ubangiji Allah subhanahu wataala ya kawo misali akan kafiri da mu'mini da fatan an gane كذلك زين للكافرين ما كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون كذلك زين wato ubangiji Allah subhanahu wataala ya zayyana wa kafirai duk abubuwan da suke yi duk abubuwan da suke yi ubangiji Allah subhanahu wataala ya zayyana musu suna ganin kyau abin da suke yi yana da kyau sosai kullu hizbin bima ladayhim farihun suna ga abin da suke yi din yana da kyau sosai ba don kuma bane ubangiji Allah dan ya halicce su ne haka za su zama kafirai har su je su samu Allah to a dan wata hikima ne ubangiji Allah yayi haka domin ar-rabbu mukhayyar wal 'abdu musayyar وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون haka أبنجي الله سبحانه وتعالى ياتي أقوة a kowace ƙasa ya ya halicci wasu bayinsa mutane shaiɗanu wanda suke damun mutane a cikin cikin ƙasar da suke kowace ƙasa ubangiji Allah ya yi masu kyau kuma ya yi mara kyau a cikin mutane wanda suna ta makirci su ɓata wannan su ɓace wannan su ƙuyi wannan duk abin da ubangiji Allah subhanahu wataala ya hana suna yin shi to wannan ba maka kaɗai ba kuma ba a nan kaɗai ba ko ina dukkanin ƙasashen duniyan nan ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya halitta ire-iren wa'annan mutane a cikinta da fatan an gane وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله أكبر قوة آية قوة هجة kowane dalili suna ta zuwa su dami har yanzu muna kan ayoyi na suna ta cewa Allah ya saukar musu da aya ko ya saukar musu da mu'jiza ko ya saukar musu da wata hujja su suke ce wai su san ba za su yi imani ba sai dai ubangiji Allah subhanahu wataala ya ƙara aika musu aya kamar na annabawa da suka wuce ko dabba irin na sayidna salih ko sanda irin na sayidna musa ko to abubuwa dai da dama ubangiji allah subhanahu wataala sun nema sun nema a wajen sayidna muhammad duk ba mu'jizar da ubangiji allah bai nuna musu ba amma su sam su ba yadda ba har yanzu so suke wai sai dai Allah ya tura mu ya aika musu wata mu'jiza ko ko wata aya ko wata abu kamar na sauran annabawa na baya to wannan duka hujja ce da suke so su yi ta na rashin musulunci ne kawai hujja ne wanda ba za ta yi ba kawai suke neman ta to ubangiji Allah ba abin da zai gagare shi ko menene zai iya yi ko ne menene zai iya amma ubangiji Allah ya san halin bayansa na ya san halin ya san menene suka kukkulla suka daddaure a cikin zukatansu ya ya ya sani ubangiji Allah shi yasa baya so ya saukar musu ba wai ba zai iya ba zai iya dan haka suna ta cewa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai a saukar musu da wata mu'jiza ko dabba irin na mutanen baya sannan za su yadda da cewa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da gaskiya a cikin duk abin da yake faɗa ubangiji Allah kuma ya ba su ansan cewa Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata ubangiji Allah shi ya san ta inda zai ba da zai aiko da risalarsa su kuma da a nasu din wai me yasa ba za a ɗauka daga su ne wani annabi ai mishi shi annabi kuma shine zai zo wa mutane shine mai faɗakarwa shine mai mai faɗan komai amma me yasa za a zo a ɗauki ba daga su bane to ubangiji Allah shine ya mai musu Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata Allah shi ya san inda zai kafa risalarsa ba lalle a wajen su ba shi ubangiji Allah ya sani na'am سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون أما أرانا الله را أبنجي الله يتي سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون وأرانا الله را أبنجي الله ميجرما شياتي mutane mutane waɗanda suka yi kafirci da Allah sai su yi ubangiji Allah subhanahu wataala yace ranar lahira zai ɗanɗano musu azaba mai ƙarfi azaba mai tsanani mai zafi sanadiyar girman kai nasu da sanadiyar makirce su da ƙaryata annabi da suka yi da sanadiyan kafirin kafurtan annabi da suka yi kuma da kafirci da Allah subhanahu wataala da suka yi ubangiji Allah ranar lahira zai saka musu da azaba mai tsanani Allah ya kiyashe mu Allah ya sa mu dace Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa mu mutu da imanin mu amin barakallahu To alhamdulillah ‘yan uwa sayyada Hafsat Sheikh Sharif Ibrahim Misali Al-Husaini kenan muka saurara yayin da ta gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a rana ta 16 ga watan azumin Ramadana da muke ciki a wannan shekara ta 2024 kenan tare da fatan Allah ya saka mata da alkhairi da irin wannan kokari da take na wayar da al'umma kai akan sha'anin addinin musulunci Allah kuma ya ba mu ikon yin aiki da abin da muka ji daga bakin sayyada na daga cikin